أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أعود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha ainihin wato bakwai a wannan masallaci masjidul imamil bukhari a wannan layi na ashefu abdullahi Allah ya Allah masa a kuma wannan gari na saffata birnin shehu Allah ka ji shehu Allah ka yi shehu rahama muna tafsiri cikin suratun nisa'i jiya idan ba a manta ba mun ɗauko wasu bayanai ya kamata mu sa sai lokaci yi mana halin nasa so mun san akwai wanda za ta ɗan tada kura ba za a rasa ba akwai wata matsala da nake so in ƙara shi da ita wani abu da mutane ba su sani ba a cikin wannan gari na sakkwato garin da su usman dan fodiyo suka yi iya kokarinsu da yankunan nan wajen yada addinin musulunci mu'awiyar nan da ake zagi so a shehu abdullahi wanda ya turo ukubatu bin amir karkashin jagorancin amur dan as shine sai da namu auya kuma su su a shehu abdullahi alaƙar su da dangantakarsu su tana da alaƙa da shi wannan koko batu bin ahmed din nan Ba shi a cikin littafin zinar warqa na abdullahi wani ashe duk mutumin da ya zo a garin sakkwato yana zagin su mu'awiya billahi alaikum wa yake zagi su shehu yake zagi gashi a cikin wannan a shekku abdullahi yake cewa wa ƙauli a jami'un hayin ya ce fa hayyuna huwa hum to rabbi ya ce ƙabilan mu ita ce ƙabilan to rabbi allazina ja'u min futa wayanda suka zo daga garin futa wa fi ma nasma'u a shekku abdullahi ya ce su cikin abinda muke ji ikhwanu jami'il fulani ya ce ‘yan uwa ne na fulani ga baki ɗaya ya ce wa fulani fulaniyina wato lugar fulani lugatuhum ita ce lugarsu sai ya ce li'anna uqbata bin amir al-mujahida allazi fataha bilad al-gharb zaman amr amr bin al-as fi misr fi misr wasala ilayhim wa hum min qaba'il ar ya ce domin amr dan as wannan mai jikwa li'anna uqbata bin amir domin uqbatu dan Amin al-mujahida wanda yake mujahidi allazi fataha wanda ya bude biladu zar wato garuruwa na ainihin wato gara zamanin umar amr bin al fi misra a zamanin amur dan as misra da makamantansu wasala ilaihim ya sadu zuwa gare su wahun qabilatun min qaba'il rum su kabila ne su huta ɗinnan daga cikin kabilun rum fa aslama malikuhum min ghairi sai sarkinsu ya musulunta ba tare da yaƙi ba wata zawwada uqbatu ibnata malikihim ismuha bajju mab sai shi wato uqba ya auri ɗan sarkinsu sunanta bajju mab fa waladul fulani ne sai ta haifi fulani wannan ba shehu a shehu usman ba ba fulata ne bane sai yake cewa jami'an gabaki da sai a shehu abdullahi ya ce haza ma tawatar indana wannan shine abin da ya zo wato ya tabbata a gurin ta hanyar bibiya wa akhadnahu kuma muka yi riko da wannan anistiqati dangane da mutanen da suke amintattu ne kara kharaju bila da tuta wa'anda suka fito daga kasar ya ce a ni al Ya yace ba gama garin mutane ba muka samu wannan malamai fatakallamu bi lughati ummihim walau ya'lamun walam ya'lamu lughata sai ya zamanto su waɗannan mutanen suna magana da lugar ba mahaifiyarsu saboda ba su san lugar mahaifinsu ba likillati man ya takallamu hunaka saboda ƙaranci wanda suke magana da wancan yaren a wancan lokacin fi zalika lokacin wa amma ma yuqalu min anna awlad uqba hum awwalu man takallama bi tilka al-lugha fa yati yace amma cewa wai ya'yan wato hukumatu bin amir sun suka fara magana da wannan yare na fulatanci yace ba'idul li'anna lughatu kullaha sabitatun min ladun adama wa li'anna dhalika kharuqun adata wal aqrabu annahum takallamu bi lughati ummihim har yadi inda yake ta walaysat li tawrabi lughatun Asaliya, ghayr tilka al-lugha wallahu a'lam kenan yanzu a shehu abdullahi suna da alaka da uku bin amir din nan shi ma ɗaya daga cikin malamansu. a nasabarsa da ya tashi sai da ya jingina kansa cewa yana da alaƙa da ukubatu bin amir din nan ukubatu bin amir ɗin nan a ƙarƙashin jagorancin Amurbin bin bin a ƙarƙashin jagorancin Mu'awai shi ya turo shi afirka amma saboda mutanen nan ba su da mutunci sai su zo su yi zagi ya sa muka ce yanzu duk wanda ya yi zagi mun duka da su shehu yake ba da mu yake ba ba da mu kake ba to sannan sai littafin algunya da tsaribi tariqil haflashi nan kasar ba ana jingina masu a shehu abdullahi wadda a shehu usmanu cewa suna bin kadiriya ne to in dai kadiriya za a yi tsakanin ku da allah irin ta su shehu wani mutum ne zai ke kadiriya ai babu saboda haka an zo ne da sunan su shehu kuma su ake sai an jirgin ta addini wannan kuma shine abin da ba za mu yadda da shi ba domin shehu yana da littafi iya usunna rasmadul bid'a yana da littafi ittiba'us sunna yana da littafi sauqul umma ila sunna ga da tafailan da dama da shehu yayi wanda yake nuna cewa lalle shehu mutumin kirki ne Allah da annabi ya fara banda abin sunnan na bashi da wani hadari inda a qadiriya ake irin ta shehu shehu usman yanzu wani mutum ne ya kamata ya ki qadiriya ai babu da amma wasu sun zo ma da aqidar zagin sahabbai yanzu kuma da sunan wai qadiriya suke wanda mun san ƙarya suke wallai, ƙarya suke to ga littafin algunya li talibi tariqi haq na shi a sheku abdulkadir jilani kansa bari mu ji abin da ya ce ya ce fasul a shafi na ɗari da ashirin da takwas ya ce wa ya a taƙi da ahalin sunnati ahalin sunna ƙidar da suke bauta ma Allah da ita anna ummata nabiyina muhammadin khairul umam ajma'ina yace al'ummar annabi muhammad ita ce al'ummar da tafi kowa wa afdalu ahli al-qurun yace karnin da yafi kowane karni allazina sha'adu mutanen da suka ga annabi wa amanu bihi suka yi imani da shi wa saddaquhu suka gaggata shi wa baya'uhu suka yi masa mubaya wa taba'uhu suka bi shi wa qatalu bayna yadayhi kuma suka yaki gaban annabi muhammad an بأنفسهم وأموالهم وأزروه ونصروه suka taimaki annabi da rayukansu da dukiyarsu suka karfafe shi suka taimake shi sai ya ce wa afdal ahlul qurun ahlul hudaybiyya alladhina bay'u bai'at ar-ridwan sai kawo adadin su su mutum 1400 ne har yazo inda shehu yake faɗa. shi a shehu abdul qadir ilani kenan Allah ya ji kansa yace wa afdalu haula'i al-ashara al-abrar al-khulafa ar-rashidun al-arba al-akhyar yace mafifita daga cikin sahabban annabi a cikin goma nan mutum hudu sun fi sai yace wa afdalu al-arba a cikin mutanen nan guda hudu wanda yafi abubakar yanzu a shehu abdulkadir bilali amma yanzu mutanen nan sun taho da aƙida cewa abubakar ɗin nan wato sayyidi al-yafi shi yanzu dan Allah sun saba ma aqidar Shehu Abdul Qadir Jilani ko ba saba mai ba wai kuma su magoya bayan shi yace thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhu wai ce wani haƙula al-arba al-khilafa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo to Shehu Abdul Qadir Jilani ya ƙara tafiya ya zo ya ci gaba da ainihin wato magana duk wanda yake so yi kokari kaga tun daga nan faslun waya a take da suna sunna maganganun da yake nan har ya zo nan inda shi a shekku abdulkadir jilani yake faɗa yake cewa wa amma khilafata ali radiyallahu anhu ba'ada usman fa kanat al ittifaq al jama'a wa ijma' al sahaba yace ali bin abi talib yayi shugabanci bayan sayyidina Usman da ittifaqin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yazo inda yake cewa wa amma qitaluhu radiyallahu anhu li Talha wa Zubair ba mai maganan yaki ba yace amma abin da ya faru na rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Talha da Zubair wa Aisha wa Muawiya sai shehu Abdul Qadir Jilani yace radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yadda a cikin algunya ba. yanzu wanda suka zo suke tsine musu sun yi nan a shehu abdulkadir jelani ya yi nan ko ba a yi ba sai ce faƙaji nassar imamu ahmad adal imsaki an zalika tunda shi a shehu abdulkadir jelani mazhabar hambaliya yake A imamu ahmad imamu ahadus sunnati wal jama'a imam ne gare shi shi yasa yace faqad Nassar imamu ahmad rahimahullah alal imsaki an zalika yace al Al'imam ahmad ya nassanta cewa mutum ya kame bakin shi ya shiru akan abin da ya faru wa jami'u ma shajara bainahum min munaza'atin wa munafaratin wa khusumatin duk abin da ya faru tsakanin sahabbai yace bi anna Allah ta'ala yuzilu zalika min bainihim yawm al Ya ce domin Allah zai gusar da abin da ya faru tsakanin su ranar alkiyama qiyama kama qala Allah azza wa jalla wa nada'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin sai ce wani anna ali radiyallahu anhu kana alal haqqi fi qitali yadda ali bin abi talib shi yake kan gaskiya akan yaƙarsu domin san sun mata sun mata tawaye لأنه كان يعتقد صحة إمامته على ما بينا من اتفاق أهل العلم والعقد من الصحابة إلى على إمامته وخلافته سيتي سبو لشيء علي بن أبي طالب شو قبلت في سياقة بك سبو لبوباي أكمل كما تي أي من فقد دليل الرجمة muawiya ba yana rigima da ali bin abi talib ne akan yi shugabanci a akan jinin dan uwan shi da aka kashe sai yace man kharaja an dalika duk mutumin da ya fita ya kiwa ali bin abi talib ta ai ba'ada ba'adu bayan haka ya kafa yaki da shi sai ce kana bagiya sai yace dan tawaye ne kharijan alal imami ya yi ma shugaba tawaye fata da kitalu ya halatta a yaƙe shi wa man قاتل ومن قاتله من معاوية ومن قتاله wato yakin da ya faru min mu'awiyatin wa talha wa zubair na tsakaninsa da mu'awiya da zubairu da talha sai ce qalabu sa'ar usman bin affan khalifat al-haq al-maqtul haka ya faɗa ya faru ne saboda neman jinin sayyidina usman wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci in ji a shehu abdul qadir jilani yace wallazina qataluhu wanda suka je suka kama sayyidina usman suka kashe sai ce kanu fi askar ali radiyallahu anhu kuma suna cikin rundunar sayyidi ali fa kullum zahaba ila tawilin sahihi yace da bangaren sayyidi ali da bangaren muawiya duk sun tafi su waɗannan sun yi tawili suka yi kuskure bangaren sayyidi ali suka yi tawili suka yi daidai sai yace fa ahsanu ahwalina inji a shehu abdul qadir jilani mafi kyawun halin shine al-imsaku fi zalika mu kame bakin mu akan wannan mu mayar da al'amarin su zuwa ga ainihin wato Allah ya kawo magana mu, amma khilafatu muawiya bin abi sufyan sai yace masa radiyallahu anhu yace fa sabitatun sahihatun ba'da mawti ali radiyallahu anhu wa ba'a khalil hasan bin ali radiyallahu ma. to shi yasa idan ka je ka bi zaka ga ali bin abi wato sayyidina sayyidi abdul qadir yana ce ma muawiya Allah wai sai suka ce wannan maganar wai dasi wai wai dasi aka yi mashe a littafin shi wai wannan maganar ba shi wai tusa mai aka yi a littafin shi to kakkare na wa mutane wa yau nan ai ba za ka ce an yi dasi ba sai ka zo wa mutane da kofin algunya na asali wanda duniya sai da cewa wannan shine kofin na asali ba magana za ka zo in can gaban ɗaliban ka in ba wanda zai musa ma in kai magana a ce kowaye to nan kan akwai wanda za su iya musa maka to sannan sai ya ce wani husunan banna bi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama ajma'ina wani ataqidu annahunna ummahatil mu'minina muna kyautata to ga matan annabi sannan muna intiqadi cewa dukkan su iyayen mu'mine ne wannan shehi raddi yake ko ba raddi yake ba sai ce anna aisha ta radiyallahu anha afdalun nisa'il alamin yace aisha matar annabi ita ce ta matan duniya wa a Allah ta'ala min qawlil mulhidina fima yuqra'u wa yutla ila Ya yace Allah ya kubutar da ita daga maganan masu ilhadi cikin abin da ake karantawa yace wa kadhalika fatima بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنها وعن بعلها وعن وعن بعلها وأولادها أفضل نساء العالمين يتي هكذا نفاتم ير النبي محمد Allah ya yadda da ita kuma ya yadda da mutunta da ‘ya'yanta mafifitan wato matan duniya ko yadda bin wazatuha wajibi ne a sota a ƙaunace ta wa mahabbatuha kama yajibu zalika fi haqqi abiha yadda ya zama wajibi a so mahaifinta haka ya zama wajibi a so ta qala annabi sallallahu alaihi wa sai ya kawo ainihin wato hadisi to haka a shaykh abdulkadir qadir ya yake kawo har yaji inda yace wattafaqa ahlus sunnati yace ahlus sunnan duniya sun yi ittifaƙi ala wujubil kafi amma su jara bainahum akan dole ne ka kame bakinka cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai yanzu dan Allah duk wanda ya zo ya zama wannan ita ce ajandar shi kuma ya ce ahli sunna ne ahli sunna ne ai da yake ku fito kai ku faɗa dama shi ya fara cewa wai a ina ne ma Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani ya zargi shi a ina ne Allah in ka gama kin yana yana bi gefe gefe da lokaci ne mai ba kuma mutane da yawa ne nawa ne kuka san sa a da wanda suna da aƙidar wani ma aka ce masa yana da aƙidar ya kuka ya ce an mai shari daga baya yanzu sun dawo suna kariya akan aƙida ko ba ai ba duk wanda ya shiga aƙidar bane awwala marra yake yadda cewa dama shi dan aƙida saboda sun san ba abun arziki suka dakuwa ba ana cewa ku ne suna wallahi ba mu bane ƙarya ne ana ku ne suna wallahi ba mu bane ƙarya ne to sai mutum ya riga ya kai ya wuya tukunna sannan sai ya bayyana cewa ai ga inda ya fito saboda mutum ya san ba abin arziki ya ɗauko amma ko shakka babu duk aƙidar da take da alaka da taɓa mutuncin sahabban annabi muhammad wannan aƙida ce da aka ɗauko ta kwangila ce kuma wanda zai yake yin ta to ka jira ka gani shi ma shi ma ogan ba abin da ya faru ba kenan a can da baya ba in an ce masu kuna da aƙidar zaki sabai ba cewa suke ƙarya ba ne eh? amma yanzu daga baya ta bayyana ko ba ta bayyana ba ta bayyana Allah ya sa mu dace da haka insha Allah za mu ci gaba wannan dan karin bayani saboda haka Allah ya samu dace ya yasa yanzu abin nan kawai za mu ɗauko littattafan shehu ne sai mu ce to shehu ya faɗa an gane yanzu kaga a cikin wannan littafin na albuniya. in ka ga abin da ke ciki wanda a shehu abdulkadir jilani ya faɗa za ka sha mamaki ƙwarar gaske gaske da haka mu ahalin sunna muna da insafi muna da adalci iya inda muke rigima da kai wallahi ba za mu taɓa ma ƙarya ba iya nan za mu tsaya shi yasa yau duk saɓanin da muke da shi da ƴan uwa dare ku ta ɓangaren tijjaniya ko kadiriya baka taɓa jin mun zo mun ce ƴan kadiriya ko ƴan tijjaniya na zagin sahabbai ba saboda ba shi bane sabanin mu da su kuma daga lokacin da kaga wani da rigar tijjaniya ya zagi sahabbai ko da rigar kadiriya ya zagi sahabbai ka tabbatar wallahi ba dan kadiriya bane ba dan tijjaniya bane wannan wallahi ba da su bace zagi sahabbai wannan ita ce magana ta adalci kuma ita ce magana ta ba ta gaskiya to mu iya inda rikici ya hada mana kai iya nan muke tsaya kuma in kana so ka more kakka kuskura duk mutumin da kuka saba da shi kamar karya na rantse da Allah daga ran da kai mu wanda kuke ja'in ja da shi kan wata matsala ƙarya sai ka rubuce Me ya wallahi daga ran da kai mu mutum ƙarya to sai Allah ya rubuta ka me ya kuke ganin da a wannan tun daga sanda aka bara ta su ake a murƙushe ta tajin murƙusuwa me yasa saboda mafi yawancin mutanen da za su yi magana a kanmu magana da za su faɗa a kanmu ba gaskiya ba ne wani za su je wa'azi wani gari kafin su je aka je aka faffaɗa a mutane ɗari yan ƙauye aka shiga aka ce to wasu mutane za su fi lokal gamman kaza wa'azi in kuka ji za ku ga kowa ya sa wancan ƙanin shi kuma gemun kowa wallah ya kai ƙasa kafin shi kuma akwai wanda in ka ba shi labari ana mari a can kwanan to bai yadda sai ya je an gaura mai mari ya dawo suka tashi suka tafi kuwa su wasu abin da ya kawo su kawai za su zo ne su ga mutum yadda ke da gemu tun daga sama har kuma a najeriya nan kuma an ce wannan koya mutum da sa wannan ƙani shi zuwa san wani wando ne na ganin mutum ba a'a suka zo na farko dai har suka tashi ba su gama mutumin da gemun sai kawo mai ƙirji ba ballanta na ƙasa kuma suka ji an kafa wa'azi kin da aka kafa wa'azi sai Allah ya ce annabi ya ce ake suka ce to gaskiya mutanen nan shabi ake musu da aka ban kalabu bi ummatin min Allah wa fadlin lam yantasum su'un wa ba uli jawan Allah shikenan suka ce to ina wannan ne to ai muna ganin wannan dan ba mushkila mu mun cice karanta wannan bari mu koma garuruwan mu da ita wajen mu mu dai tan ai ta buga da mu to haka ake kaka kuskura kai mu wanda kuke da sabani da shi karya, ta shi yasa ban ba ma taɓa yin magana akan mai wata aƙida mu ce ya ce in dai ni zan yi magana sai lokacin da na karanta na tabbatar a littafin shi ya faɗa sannan in ce ya ce kuma tun da na fara karkar karatu da karantawa ban taɓa cewa wani ya ce a littafin shi ba wani ya iya zuwa ya ce ka ce an faɗa a littafi kaza ka nuna gurin ina gurin yake ban taɓa ba shi yasa ai yanzu ba gashi mun zo da littafi ba inda aka faɗa to ba wanda zai iya zuwa ya masa yace wannan maganin ƙarya ne ba a faɗa ba kenan Allah ta'ala ya sa dace Allah ya madaukakin sarki ya ce inna Allah ya amurkum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا الله تعالى إن الله يأمركم Allah yana muku umarni an to asdul amana ki kuma yadda amanoni ila ahli ha zuwa ga masu ita wa idza hakamtum bayna an-nas inda ku hukunci tsakanin mutane an ta hakamu bil adli ku wasu hukunci da adalci inna Allah ne in ma yake hukumbi wannan ma dalla abinda Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah shi Allah fa kana ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne a wancan lokacin da muka faɗa muka ce nazalat fi Usman bin Talha al-Jahabi wannan aya ta sauka akan Usman bin Talha min bani Abdiddar yana daga cikin kabilar Abdiddar wa kana sa wakana ya kasance sadinin ka'aba wato a hannunsa makullin ka'aba yake ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة yayin da annabi ya shigo garin makka yau alfasi ranar da aka bude maka. azgalata usmanu baban baiti sai shi wannan usmanu bin talha din sai ya kama ɗakin kaba sai ya kulle wa sa'ida sabha sai ya hau sama wa talaba rasulullahi sallallahu wa wa sai annabi ya nemi mukulli wakilar sai aka ce inna kuma a usman yana hannun usman bin talha fa talaba hu min wa sallallahu alaihi wa alihi sallama fa aba annabi ya nemi ya kawo makullin a buɗe dakin kaba ne shi kafe ce ba zai bayar ba wa ya kalli annabi ya ce masa law alimtu annahu rasulullah lam amna'ahu ai da na san shi annabin Allah ne da ba hana shi makullin ba falawa ali radiyallahu anhu yadahu sai sayyidi ali ya kama hannun shi usman bin talha fa aka zama minhu miftaha wa fataha al-bab aba malan sayyidi alina guri ai ba a wasa ga zuba mun karanta a cikin tazyinu ba cewa wal kulli fir'auna tagamu kasata wa qadiyatun asat aliyan tamfadi ba ka sheku abdullahi wanda ya faɗa ba sai yake cewa fadakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-bayt wa salla fihi rak'atayn sai annabi ya shiga cikin ɗakin kaba sai ya sallah raka biyu a ciki falan ma da yayin da annabi ya fito su alakun abbas Mista. sai abbas mahaifin abdullahi sai tambaye shi makulli an yi yahu wa ya zama bai na siƙayati wa sinada sai shi abbas ko san matsayin abbas ai yana matsayin wato mahaifi daga annabi muhammad domin ɗan uwan mahaifin annabi sai yake yana so annabi ya bashi makullin ya zama to shi yake kula da shayar da alhazai kuma ya dinga kula da makullin lokacin da ya nemi annabi ya bashi makullin fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayat sai Allah ya saukar da wannan ayar fa amara rasulullahi an yurda al-miftaha ila usman to da Allah ya saukar yace inna Allah ya amuru Allah yana ba ku umarni ɗaya daga cikin siga ta amara ko ya amuru ko wa amuru idan ta zo ɗaya daga cikin sigogi ne da suke nuni akan wajibi na yin abu da haka tun da Allah ya ce inda Allah ya kuma Allah yana ba ku umarni umarnin da yake ma annabi a lokacin wajibi ne na an tu'addu amana kuma yadda amana ila ahliha zuwa ga wanda suka tantance ka wanda suke sune dama masu ita sai yake cewa sai annabi ya sa aka kira shi sai dauke makullin ya bashi waya a tazara ilai kuma ya nemi uzuri akan kama shi da aka aka karbe makullin fa fa'ala zalika ali radiyallahu anhu ali bin abi talib kuma ya bi umarnin annabi ya aiwatar fa qala lahu usman sai ushi usman bin talha yake cewa akarahta wa azaita yace ka tilasta da ka karba makulli wajen karban makullin ma ka cutar da ni sun maji ita tsarar fuka sannan daga baya ka zo ka nuna cewa kana tausiya mu فقال علي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي لقد ta'ala fi تعالى في yace kai abin da ya sa ka ga na zo ina baka hakuri yanzu ina neman kusuri akan fa matsalar nan fa har Qur'ani sai da Allah ya saukar wa qara'a alayhi al-ayat sai ya karanta masa ayace ga ma fa abin da Allah ya ce yace inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanatu ila ahliha fa qala usman sai shi usman bin talha yanzu duk da ni ba musulmi bane akan wannan matsalar sai da Allah ya saukar da wahayi yace amanan nan da take hannun mu yana umarni a dawo mana da ita yace kwarai kuwa fa qala sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa kana al-miftahu ma'ahu kuma kullun yana tare da shi falamma mata da abu ila akhihi shayba lokacin da ya rasu kafin ya rasu sai ya dauki makullin sai ya ba dan uwan shi shayba fal miftahu wa sinaratu fi auladihim ila yawm al qiyama da haka makullin tunda annabi ya ce ku karba ya dawwama a gurin ku babu mutumin da zai zo ya kwata makullin a hannunku, ku sai azzalimi har yanzu da nake magana akan kujerar nan kula da ɗakin kaba a hannun shi yake iyalan gida famali daga family daga family daga har yanzu tunda annabi ya ce babu wanda zai karɓe makullin sai a zalim kuma mutanen saudiya suka kiyaye wasiyar annabi ba su bari ta tozarta ba babu annabi ya ce babu wanda zai zo ya karɓe makullin a hannunsu sai ainihin wato a zalim wannan shine to da haka daga nan ne malamai suka ce to duk wani abu to amma yadda shi zuwa ga masu shi mutum ne guri ne yanzu ya fara karantar da mutane yana ɗan ƙarami gurin sai aka zo aka yi tunanin bari a fundin ɗin masallacin aka zo aka gyara guri ya zama guri to tun da shi ya zo ya fara yana ɗan ƙarami har abu ya zama abin da ya zama to yadda za ka yi kuma an tu'addul amana ta ila ahliha Allah yana rubuwa da umarni a mayar da amana zuwa ga masu ita kana zo a tattaki a ce to ai shi bai san kaza ba bai san ko a'a sai in shi ya sire da haƙƙin shi ya ce to ga wani ya fi ni tantanta ko kaza ko kaza a turo shi zo yi, amma wannan yana da kyau a lura da shi ita kuma amana wato nan al'amana jam'i ne na amana su kuma masdar ne na ainihin wato amina ya amanu amanan wa amanan wa amanatan shine idan ma'anna idan mutum yana da abu sannan akan ce amana ya amunu amnan imnan amanata shine idan salima min sharri idan ka kubuta daga sharri sannan akan ce amana ya aminu amanata shine kana aminin in mutum ya zama amintacce da haka waɗannan ma'anonin na duka guda uku duk mutumin da yake amintacce ne kaga mutane na farko sun kubuta daga sharri shi duk mutumin da yake amintacce ne zaka ga ana natsuwa da shi sannan wannan shi yake sa sai ka ga mutum kuma ya zama amintacce cikin al'umma shi yasa duniya ba ta taɓa ganin mutum ba wanda yake amintacce kamar annabi muhammad saboda shi sunansa aminu tun kafin allah ya aiko shi sunansa aminu allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa idan tutula alaihim na bayyinatin idan ka zo kana karanta musu ayoyin allah bayyinannu qalil ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su ba ka ƙaunar cewa akwai ranar da za ka su za mu haɗu da su suka kalli annabi su ce eh ita bi qur'anin gaira hada aw baddilu su ce in kana so mu bi ka ka zo da wani ƙur'ani, wannan yayi zafi da yawa ko kuma a ɗan cancanza wasu abubuwa tukunna sannan mu binka annabi ya ce Allah ya ce kulka ce musu ma ya kunu li bai taɓa yiwa a guri na an ubaddilahu min tilqa'i su. in canja abin da Allah ya aiko ni da shi daga gurin kaina saboda yana da amana amana ta sa bai taba canja abin da Allah ya aiko shi da shi don yaddan mutane yace in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma da kuka gani ina bin abin da Allah ya ce min ne inni aqafu yace ina jin tsoro in asaitu rabbi azab yawmin azim in na saba ma Allah ina jin tsoron akwai ko wani wuni mai girma da duniya yace musu kullum sha Allah ya ce da Allah ya ga dama ma salatu alaikum wa ma ku bi da ba yadda za a zo mu karanta muku wannan qur'ani nan sanar da ku shi ba yace faqad labistu fikum umran min qablu kafin Allah ya aiko da shekara nawa na zauna cikin ku ina tare da ku ban taba minkewa ba nace Allah ne ya aiko ni shi yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce. mutumin da muka zauna da shi shekara arba'in, bai taba ha'intar kowa ba bai taba wa kowa ƙarya ba babu yadda za a yi rana sai ya miƙe kuma ya rasa wanda zai haɗinta ya rasa wanda zai watsar ya fi Allah ya ce wannan dalili ne cewa ta gaske Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko shi al-imam al-kufawi ya faɗa ya ce al-amanatu kullu maftarada Allah ala al-ibadi duk abin da Allah ya farlanta wa ba ya ce su yi amana ne ya ce ainihin wato kamar sallah zakka azumi idan ana bin ka bashi ka biya wannan amana ne ya ce wa awu kaduha amana mafi ƙarfi ita ce alwada'il wato abinda za a ɗauka a ce to ga wannan aziya ne don Allah aziye mu wa awu kadul wada'il mafi abinda ko za a ɗauka a baka aziya wanda yake mafi ƙarfi shine akwai kasimul asra ko sirri mutum ya zo ya ce don Allah ga magana wannan maganan amana ne to ka rikita. amma yanzu yadda muka samu matsala da ka faɗawa mutum magana ce to amana dan Allah da an tashi sai ce ɗazu da ake wajen karatun nan ba gamin koma gefe da wani ba ce e, to wallahi wata magana ya faɗa mun ya ce amana dan girman Allah kai ma amana haka ne shi ma da sun ci karo da wani ya ce ma kwana biyu sai wallahi ya wai na ka shige ni aiko ba mun yi magana da wani wallahi ya faɗa min wata magana tana da mugun haƙari in ma ana rana da sai an nemi wata irwa don ka gane magana tana da muhimmanci sai a ɗan shige sai ce dan yi Allah zan faɗa maka wata magana ne amana ne sai ma to kafin ka ankara kafin tashi ya zaga duk amana ta bi gari wannan yana faɗa mu wannan yana amana wannan yana faɗa mu wannan yana amana wannan ma yana faɗa mu wannan yana amana Shi ne halin da ake ciki da aka yi faɗa a wani gurin yace kullama yuqtamanu alaihi da abin da za a ɗauka a baka saboda an amince maka min amwali na dukiya ne wato da kuma mutunci da sirrika to amana ne kai kokari ka kiyaye shi wannan ya zo a cikin al-kulliyatu na shi al-imam al-kawfari da haka malamai suka ce amana tana da bangarori guda uku wannan ta shi tamulu ala salatata anasir ta kunshi bangarori guda uku na farko ana buƙatar a samu ifatul amin amma laysa lahu bihi haqqun dole a samu kamewar mutumin da yake da amana akan abin da yake ba sa bane ya zamanto duk abin da za a ɗauka a ce wannan gashi amana ne to ya zamanto tun da ka san ba ka bane to ka kame kaka je ka taɓa mu na biyu akwai ta'addiyatul amin shi mutumin da aka amince masa ya mika ma jibu alaihi min haƙƙin min shi ne abin abinda yake haƙƙin da ba naka ba aka ɗauka aka ce ka ba wani to ka yi ƙoƙari ka tabbatar abin da aka baka aka ce ka miƙa mai ya shiga hannun shi sannan intimamul amin bi hibbi mastu'mina alaihi sannan ya zama kana da ƙoƙarin kiyayewa wajen abin da aka ɗauka aka baka amana domin wani zai yi kokari ya kame akan abin da aka bashi amana ba zai taba ba sannan zai iya kokarin dauka ya mika ma wanda aka siya bashi amma akan zo gaba ta uku Ka ga ya saka bai damu da abin ba har abin ya zo ya samu matsala to ba a kan wannan da rashin sakaci da rashin wulakanta abu wa'annan su ne abubuwa wuraren da amana take zagayawa wurare ne guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato farlanta su na farko akwai alfara'id ababen da suka zama farilla ne dole ne akan wannan ne Allah madaukakin sarki ce inna a al-amanata 'ala as samawa wal ardi mun bujiro da amana akan sammai da kasai wal jibal da kuma duwatsu a bayan an yi ha sai suka sai ayin ya bayyana gare su ba za su dauka wannan amanar ba wa min ha sai suka ji tsoranta amma wa hamala hal insanu fi dan adam ya kinkima ya ce shi ya ji ya gani innahu kana baluman jahula to sannan karkashin wannan ne sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula ya ku masu imani kakkuha in ci Allah kakkuha in ci annabi Muhammad wa takunu amanatikum kuma kada ku ha in ci da ke tsakaninku wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane da cewa ha'intar Allah ko annabi ko ha'intar junan ku ba shi da kyau to yanzu yau kun ka ko matsalar amana kawai a cikin mu to sai dai yadda hali ya kau. sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajajen da amana take shiga a cikin rayuwar mutane na farko akwai amana cikin abin da Allah ya farlanta ma bayansa tun daga amana da ka ɗauko za ka bauta mai shi kaɗai ba za ka haɗa shi da kowa ba wannan shi ne abu na farko Shi ne malam ali na mange ke cewa ka ruko wa'adi 'Ga shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan baku ba Ya ce, ka ta ka sha kayan ke ba ka mace kabari ya karba ka rufe su a ta Ya ce, yanzu me fi kyau ka zaɓa? an ba fara ni da nafila ba Ya ce, in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka yace amma ina ga sala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba to tunda ko baka tashi ka yi kokarin sauke wancan nauyin ba ai akwai matsala sannan abu na biyu akwai al'amanatu fil a'radi akwai amana a cikin mutuncin mutane kal qadr wal ghiba kamar ƙazafi da kuma giba kakka kuskura ka kwantari abin da mutum bai baka lafta rai kasu yayi karfe haka amana ne haka nan giba sannan abu na uku akwai su fil wulaya wato amana a cikin shugabanci shugabanci kuma kowane irin mataki da wanda yake mataki na ƙasa da wanda yake mataki nawa na sama amana tana shiga wannan bangaren sannan akwai al'amana fil ajisami wal arwa amana ta kan shiga hatta a jikin dan adam da kuma ran shi me yasa a baya a cikin suratul nisa Allah yake wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kaga dai ranka ranka ce ko amma da zaka sarwantar da ita ta hanyar da bai dace ba a je lahira sai Allah ya maka azaba shi yasa duk mutumin da ya zo saboda wata matsala da ya shiga ya kashe shi. to kuma in yi da lahira ya kasa shiga wata rigima ya bar rigima ya ji ya shiga wata min wata rigima jikinka yanzu ba jikinka ba ne to saboda akwai amana Allah bai yadda ka ɗauki jikinka ɗora mai abin da ya fi ƙarfin shi ba shi ya sa da annabi ya zo garin madina sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulla alaƙa tsakanin abu darda da salmanul al-farisi yan uwantaka shi sa a duran duniyar nan dai wani abu in ba nan a ƙur'ani ake karanta ba in aka baka labari aka ce ya faru ka ce wallahi ba zai yi ba kuma ya faru ba ba abun mamaki ne don al-murabbi din huwa rasulullahi wanda ya tarbiyyar mutanen suka zama haka shine annabi muhammad kuma dama ai ba abun mamaki bane dama kamar ya kuna murabbi yadda mai tarbiyya ya zama dama haka waɗanda aka tarbiyyar ta za su zama da ya kulla alaƙa tsakaninsu kawai sai salman al-farisi ya tashi ya tafi gidan abu darda sai ga umu darda kowar ka ba ta mutabazzila ce ah, ya kai na ganta haka sai ta ce ai akuka abu darda dan uwanka abu darda ai kwata kwata bai da bukatar duniya shi ma ta sama bai da lokacinta. mutum ne da an gama sallar isha zai fara sallah ba zai tsaya ba sai asuba idan alfijir yake ya yi sahur ya zarce da azumi wanda kullum azumi yake kullum sallah yake da daddare ina yake da lokacin yan mutane ne dauko ita kuma duk ko wani abu da za ta yi a matsayin ta na mace wajen taimakon a shi ba a gaban shi kake ba kuma akwai mazan da suke mu'amalantar matan su irin wannan mu'amala ka je ka ɗauko yan mutane ka aji ta amma ba ka da lokacin ta ba daidai ba Ya ce to zan kwana a nan gidan ban ga yara ne sai abu darda salman farisi abu darda ya sa aka yi abinci don salman farisi ya ci a matsayin shi na bakwai wallahi ba zan ci abincin ba wannan azumin sai ka karya shi mun ci abincin tare ɗaya ke ba ya ce zan kwana a nan gidan yau ya kwanta a gidan yana ganin ina ya ga abu darda ya miƙe zai fara sallah ya ce wallahi baka isa ba kwanta lokacin sallah bai ba can da daddare kamar karfe goma sha biyu ya min cewa zai sallah ya ce wallahi kwanta lokacin sallah bai ba can ya min cewa ya ce wallahi kwanta lokacin sallah bai ba sai da ya bari ɗaya bisa uku na dare ya ce sai ce masa to ya tashi ya yi sallah a yi sallah yanzu lokaci ya yi shi kuma bai ji daɗi ba yana ganin annabi ya haɗa shi alaƙa da mutumin da ya zo ya takura masa ya hana shi ya bauta Allah kafin su rabu sai Salman al-Farisi radiyallahu anhu yayi ma Abu Darda nasiha yace masa inna li rabbika alayka haqqan yace ubangiji subhanahu ta'ala da ya halicce ka yana da haƙƙi akan ka shi yasa yace ka bauta mai shi ka ka haɗa shi da kowa yace wa li nafsika alayka haqqan ranka da kake gani da jikinka suna da haƙƙi akan ka Allah bai yadda ka dora musu abin da ya fi ƙarfinsu ba sannan ya ce masa wani ahalika alaika haƙƙan iyalan da ka je ka ɗauko ɗan mutane ka rabota da gidansu fa to tana da haƙƙi a kanka sai ya ce masa fa a ce ƙulla zai haƙƙin haƙƙan duk wanda ka san ko yana da haƙƙi ke ƙoƙari ka ba shi haƙƙin shi gari ya waye ya buga sammako bari ya je kai ƙara wajen annabi wanda aka haɗa shi abokantaka ba ya kakura mai ba yana zuwa ya bashi labarin yadda aka yi annabi ya ce ma abu darda sadaka salmanu wallahi abin da salmanu ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka kaga wannan ita ce sunna ta karbiya to akwai wannan amana sannan akwai al-ma'ana fi fil ma'arif wal ulum akwai amana ta bangaren ilimi da sanasane idan ina karatu yanzu nayi kuskure bayan an tashi wani ya nabba haddani, amana ta ilimi shine in dawo in warware abin da ne wannan ba gajiyawa ne ba kasa ne, amma ko wannan su suke ganin sun mai da kansu wa ma yanzu ko an da hawa su ma inda ya yi magana to tana nan shi yasa na daga cikin abin da nake girma malam jafar a kan shi wallahi in yi fatawa yau wanda ya san yadda ake sauraron karatun shi yana dare yau in yi tafsiri washe gari kafafen watsa labaran da suke saka karatun a najeriya allah kaɗai san iyakarsu amma wallahi da malam jafar in fata wadda ya ba daidai ba ne wani ya nabbahar da shi wallahi zai koma gobe warware ta bai tunanin jama'a da suka saurari fata karati ya kaka ko kaza in mm, bai wannan tunanin kuma wanda ya masa gyara ya nabbahar da shi daga inda yake da sunansa da adireshi da komai zai faɗa zai ce ga wanda ya nabbahar da shi don ka gane cewa Allah aka damfara to wannan akwai amana ta bangaren ilimi wannan sannan amana tana shiga ta bangaren shaida al'amana su fi shahada amana ta bangaren min shaida Allah ya faɗa ya ce wa ashidu idza tabaya'atu wa ashidu zawai adalin minkum in kana so ka koma can baya mun faɗi gurare da ainihin wato shaida take shiga banda wannan to shi yasa a wajen shaida ba a buƙatar shaida zuwa akwai wanda bai san yadda aka yi ba bai nan bai san me ya faru ba sai kaga an kira shi an ce ya zo ya ba da shaida kuma idan ya tashi wajen ba da shaida fa rantsuwa da Allah zai a wajen rantsuwa da Allah masu ya ja maddi ya ce billahi ladzi la ilaha illa sannan ya zo ba da shaida kaga akwai matsala sannan akwai al'amana fi fil qada shine abu na shida ko na tara ko na takwas akwai amana a wajen alƙalanci wanda wannan idan ka kalli kotunan mu yanzu illa himar rabu. kuma da gangan aka yi kotunan da suke amsa suna shari'ar musulunci sai aka kashe kotunan ta hanyar ba su kin ba su isasshen albashi yayin da aka baka jibga maka alƙalanci babu isasshen albashi ba dole ka gurgura hanci ba eh? in ma abin da ya fi hanci ne ko kai da kafa ne ba dole ka haɗa ba don ka sanya a kai shi ne abin da aka an ka kalli jami'an tsaro haka abin yake ta kusan kowane bangare sai dai kawai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare kuma da gangan aka duk lokacin da kana da kare yana zuwa ya je maka farauta a in dama baka su wata rana in ya kamo nama ko ku yi raba biyu ko ya cinye abin da ya kamo to kakka bar karen da yunwa amma ka bar shi da yamma wata rana ba kana ji ba zai kamo nama ka ja rabi yana jan rabi ko kuma ya je ya kamo ya tsaya ya samu wata kwana ya cinye sai dai ya dawo ka ga alamun ya bige wani abu ko ba wannan fa dabba ba kenan fa ballanta na mutum ta yaya za a ɗauko jami'an tsaro a ba su dogayen bindigogi su zo su tsaya kan titi kuma ba albashin da zai ishe su ba kaza ba kaza ba kaza ka ce a zauna lafiya ba dole in aka samu kuskure ba akan naira ashirin suna na mutum wuta yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa sannan abu na tara akwai al'amana su filkita ba. amana wajen rubutu an kira ka kun san akwai wanda shi bai iya rubutu ba in matsala ta taso zai kira ka ce da Allah ka zo yana faɗar abu kana rubuta to ka ji tsoron Allah wani zai sake mata shi bai iya rubutu ba ya kira wani ya ce da Allah ya rubuta ni wani na sake mata ta saki daya sai ya ce ya sake ta saki uku <laughs> haka ya kai ta gima. ya ce wallahi shi saki daya ce a rubuta kuma ka saki uku a rubuce to ya ra'ayi ta ga wannan rashin amana ne a yi wajen rubutu sannan akwai al'amanatu al'asrar ko al'amanatu fil asrar amana wajen sirrance sirrance allati yusta'maru min al-insani ala hizziha wanda ake amincewa mutum ya kiyaye ta sannan kar ya yada ta yanzu muna sanar da hadisin na na Fatima Allah ya tsara mata ita na Aisha cewa ce wata rana muna zaune duk matan Annabi babu wacce ba a kyale ta ba tana zaune a gurin tace muna zaune sai ga na fatima tana tsahowa ya ce ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi ta ce in ka hango ta daga nesa tana tafiya za ka ɗauka babban mai gida ne yake zuwa saboda kamanceceniya da suke wanda suke bibiyar karata suka ma'amin faɗi mutane guda biyar ita ce ta shida wanda suka kama da ma'aiki ita mace biyar ɗin maza ne jafar tsayya yayan ali bin abi talib mutunta wato mutun ita na na fatima yayin shi ali jafar tsayya yana daga cikin mutanen da suka kama da annabi muhammad da ta zo annabi yana ganin ta yi miki yace marhaban bibnati barka da zuwa yata ya taro ta ya zo ya zaunar da ita sai ya mata magana a kunninta na dama sai aka ga ta fashe da kuka sai ya mata magana a kunninta na hagu sai aka ga ta yi dariya annabi ya fata sai na Aisha ta tambaye ta tace ban taba gani lokaci ɗaya ba a ce mutum ya dariya ya kuka shi yau me ya faru ne sai na Fatima ta ce mana na Aisha wannan tsakani na da na ne bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai na Fatima take bana na Aisha labarin aiga abin da ya faru shi yasa wanda suke tuhumar na maganan cewa matsayin na na fatima na nana aisha ce ba ta roito ba ta ce lokacin da na shigo kika gaya min magana ta kullun dama na ya kuka ya faɗa min ne ya ce idan na bar duniya ba daɗewa zan bi shi ya ce mata wa ni'imar salafu ana laki ya ce kuma madalla da ni in zama miki magabashi ya ce ce min da in ya bar duniya ba da daɗewa zan bi shi shi ya sa na kuka ya ce magana ta biyu da ya faɗa ce gana ya dariya cewa ya yi ba za ki yadda ki zama keke shugaban mata a gidan aljanna ba sai ne dariya amma kaga tunda annabi ya faɗa mata bai fice kar ta faɗa ba amma tana ganin wannan wani sirri ne in ba dan a babun kiyaye amana ta ilimi ba da ba wani mahaluki da zai je magana shi yasa malamai suke kawo wannan hadisin a babun kiyaye sirri yanzu eh, ko kai yanzu aka ba bishara aka ce nan gaba za ka zama gwamnan sakkwato kuma ka tabbatar da gaske ne sai ka zama din Haka ce kaka faɗa kuwa ya kake ganin za a yi ballanta na shugaba a ce kai ne shugaba a gidan aljanna gabaki daya sannan da hadisin da ya zo wanda al'imamun nawa ya kawo shi a babin kiyaye sirri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hafsa yar gidan sayyidina umar mijinta da aka kashe shi a wajen yaki bayan ta gama idda da kanshi ya tashi ya zai samu sayyidi abubakar ya ce a ya ta hafsa ta gama idda idan kana so ka fito ka nema zan baka sai ya shiru bai ce yana so ba bai ce bai so ba sai ya je ya samu sayyidi usman ya sallama masa a gida ya ce masa ‘yata Hausa ta gama idda kafin mijinta an kaje shi a wajen yaki idan kana so ka zo ka nema zan baka ya ce to kaman kwana biyu zan duba an gani kwana biyu ya nazari ya ce to gaskiya dai shi ba shi da shirin aure ne ana nan ana nan kwatsam sai ga babban mai gida da kanshi a taushi yake tsantsiyar shi yasa san da aka samu sabani irin na mata da miji annabi ya raba da ita yana sakin ta a daren mala'ika jibril ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ya ce sakin da aka yi mahafsa bai yadda da shi ba na biyu ya amurka an tarud da ha Allah yana baka umarni sai an dawo da ita yace saboda fa ha qawwama qawwama saboda tana azumin nafila da rana tana tashi ta kiyamul layl da dare ma takkace a gidan aljanna to bayan an yi auren da suka sake haɗuwa da sayyidi abubakar shi sayyidi na umar ya ce a gaskiya ba ban ji daɗin abin da kai ba saboda shi sayyidi usman haggari shi da ya ce in ba shi kwana biyu zai yi tunani kai da na zo na ce maka ga yata baka ce mun ƙala ba e ko a'a ya ce to gaskiya abin da ya faru kaji na maka shi mun tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gefe ya faɗa mun cewa yana son yakka aure ta ne ya ce abin da ya sa na yi shiru na bari ne in ya tabbata ya aure ta shi kenan idan ya tabbata ba zai aure ta ba to sai mu wata magana da kai daga ba amma ban so in ce maka ai mun yi magana da annabi ya ce zai aure ta dan ina ganin in ya kamar na tona sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kai yanzu yadda aka nama sannan akwai amana a wajen ainihin wato manzanci ana nuna mun lokaci yana karatuwa shi yasa annabawan Allah duka kabi suratul shu'ara kowane annabi yana cewa inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ni manzo ne na Allah zuwa gare ku amintacce ne da haka Allah bai taba aiko annabi mahaici ba bai taba yi ba sannan akwai al'amana wajen ji da gani sannan akwai amana wajen ainihin wato yayin da aka nemi shawararka da kuma ka ba da shawara mai kyau kan mutum ya zo ya amince maka yana neman shawara ka kai masa ingilan ya kan turu ba sun sa akwai mugaye mutum shi yana mu'amala da su ya amince mu su kuma saboda wani bakin ciki da hasala maimakon yana neman shawara su ji tsoron Allah ta faɗa mai gaskiya kan abu sai su tura shi sai shikenan sai ka ka shiga ramin da ka kasa ta kuma sai kaga matsala ta zo ta faru da ainihin wato baya wannan duk yana daga cikin janibobi da ainihin wato amana take ainihin wato shiga ana nuna mun cewa lokaci yayi watakila in mun sake cin karo da wata ayar a gaba da take maganan ba ma ka wani bayanin wanda ba mu yi ba a nan kun san qur'ani shi qur'ani da kake ganin sa kogi ne ko kuwa kuma babu wanda ya iya fitar sa in ba annabi Muhammad ba sallar shi ya fi kowa iya fitar da kowa sai dai kawai ya zo ya ɗanyi abin da zai iya gaba ko kuwa kuma gobe ma wani zai fassara za ka ji buƙatar cewa lalle ya kamata ka saurara muna roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.